wanda haka ya kamata mai addu'a ya yi addu'a ya bude da yabo ya rufe da yabo ya buɗe da yabo ya rufe da sunayen Allah waɗanda suka dace da buƙatarsa. to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji mutumin nan yayi wannan addu'ar tare da wannan sigar sai ya ce qad gufira lahu qad gufira lahu qad gufira lahu har sau uku domin tabbatar da maganar cewa haka take an gabarta masa an gabarta masa an gabarta masa sai abu na biyu ko sai ta ta goma Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak ya يا بديع السماوات ya يا jalali wal ikram ya حي ya قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار في معنى حديثي نتبتتشي أنا sunan abi dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah to ashabu sunan da kuma wadin gaba ɗaya sun rawaito shi abu dawud tirmidhi nasa'i ibnu majah haka nan imam al ya fitar da shi cikin mushkil al bayan mushkil al-athar haka nan imam ahmad ya fitar da shi haka da ibnu manda ya fito da shi a cikin littafin a at-tauhid hadisin anas ne ibnu malik yana da hanyoyi daban-daban hanyar muhammad ibn sirin hanyar humaid al-tawil da hanyar ibnu akhi anas hanyoyi da dama daga anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jalisan ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال yace na kasance ina zaune ni da manzo sallallahu alaihi wa sallam wani mutum kuma yana tsaye yana sallah ina zaune shi kuma yana tsaye yana sallah wato ina zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa shi kuma mutum yana tsaye yana sallah falamma raka'a yayin da ya ruku'u wa sajada yayi sujada wa tashahada yayi tahiyya da'a sai ya addu'a faƙala sai ya faɗi wannan addu'a shallahu ya yasaluka ya Allah ni ina roƙonka bi an da lakal hamda da cewa kai ne take da ta cancanci yabo da godiya da kirari la ilaha illa anta babu abin yabo da godiya la ilaha illa anta babu abin bauta sai kai wahdaka la sharika laka kai kadai ne baka da abokin tarayya kai kadai ne baka da baka da wani abokin tarayya al-mannan kai ne mai yawan kyauta ya badi as samawati wal ard ya makagin halittar sama da ƙasa ya zal jalali wa ikram ya ba abota girma da karamci ya hayyu ya qayyum ya mai cikakkiyar rayuwa ya wanda yake tsaye da ratinsa ni as'aluka janna. lalle ina roƙonka aljanna wa a'udhu minan nar ina neman tsarinka daga wuta wadda ita ce addu'ar da yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji sai yake cewa wallahi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina ke hannunsa a wata ruwa na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qala abdi ashabi atadruna bima da. kun san da wace addu'a yayi wace addu'a yayi a wannan mutumin sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzon sa su suka fi sai sai ce wallahi nafsi bi yadi laqad da'a Allah bismihi al-a'zam wa tarwaya bismihi al'azim alladhi idha du'iya bihi ajaba wa idha su'ila bihi aqa na rantse da wanda rai raina ke hannunsa ya roki Allah ne da sunansa mafi girma ko da sunansa mai girma allazi idza du'iya bihi ajaba sunan da idan aka roki Allah da shi sai ya ansa wa idza su'ila bihi a'ta in aka ne roke shi da shi aka tambaye shi wani abu da shi sai ya bayar to wannan ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan mutum yana yi kamar da Anas ya rawaito a cikin za mu ga shi ma kafin ya ambaci bukatarsa sai da ya kirari ga Allah da muka ce wannan yana daga cikin ladubban addu'a yana daga cikin ladubba na addu'a Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda ina roƙonka ya Allah da cewa kai ne ka cancanci yabo wato alhamda dukkan almuhamid duk abin da za a faɗa na yabo duk abin da za a faɗa na kirari duk abin da za a faɗa na jinjina kai za a yi wa ya Allah la ilaha illa anta kai ka fi cancanta da wannan babu abin bauta da gaskiya sai kai kadai ne ka cancanci abota maka wahdaka la sharika laka kai kadai ka da abokin tarayya almannan mai yawan kyauta almannan afa mai yawan kyauta ko ya zama almannanu min minna to shine zai bayar ya goranta ba wanda ya halatta ya goranta ba wani sai Allah domin shine ke bayarwa duk ba wanda za ka samu ta hannunsa sai dai zama sila amma dai mai bayarwa a hakika shi ne Allah wallahu wal mawqi wa al qasim inda wannan Allah yake cewa Allah shi ke bayarwa ni sai dai raba ce ya badi as samawati wal ard ya wanda ya kage halittar samai da ƙasa to al badi wanda ya kage abu ba tare da an riga shi ba to wanda shi ne ya fara kago abu ba wani ne ya ba shi fikira din ba ba gurin wani ya gani ba ba wanda ya koya masa shi daga na aka samu kalmar bid'a saboda ita ma wani abu ne da aka kago shi da babu shi kaga in ya zama abin akwai shi kafin wannan to ba zai zama bid'a ce shara'an ba ko da zai zama bid'a lokacin amma ba zai zama shari'ar ba haka albade ne wanda ya ƙari abubuwa ta ga ya kwaikwaya a gurin ba ce badi'a samawati wal Art. wanda ya ƙari halittar Mai da ƙasa ya zai jalal wa ikram ya ma abocin jalal girma da sultan da azama wal ikram da karramawa ko dai al ikram ya nufin mai karrama muminai ta hanyar ba su gidan aljanna ne ko aljanna ko kuma al-ikram wanda ake karrama shi ake girmama shi ai huwa ahlun bi an yujalla wa yukarram shine ya fi cancanta a girmama shi shi ya fi cancanta kuma a ainihin karrama shi kaga badi as-samawati wal ard ah, aya ce abin da suka ce daga cikin sufin Allah da ya sifanta kansa da shi wuri a samawati wal ardi idan kaza amran fa innama yakunu lahu kufuwan ahad wuri a samawati wal ardi anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahiba ya zal jalali wal ikram shi ma zal jalali wal ikram suna ne da ubangiji wa yabqa wa yabqa wajhu rabbika zal jalali wal ikram tabaraka ismu rabbika zal jalali wal ikram haka yana cikin sunaye da sifofi da ubangiji ta'ala ya sifanta kansa da su sannan ya hayyu hayyu shi ma sifa ce daga cikin sufin Allah to da sifa ce da take tabbatarwa da ubangiji alhayat wato rayuwa rayuwar ubangiji rayuwa ce da ba ta. la lam tusbaq bi adamin wala yalhaquha lam tusbaq bi adamin wala yalhaquha fana lam tusbaq bi adamin da ba za a ce akwai lokacin da babu shi ba kamar rayuwar da take ta ta kowane mahaluki da babu shi daga baya aka yi shi wala hafa na kuma za ta kare ba ba za ta da karshe ba kamar rayuwar duk wani rayuwa ba مسبق مسبوقة بعدم سنكما ملحقة بفنا يلحقها da لا shi daga لو كي أنا kai سامو كيف تذكرون بالله وكنت أمواتا fa ahyaku sannan daga baya za ku kare sun mai bi tukun sun mai shi wannan shine rayuwar duk wani mahaluki to ubangiji shine alhayyu allazi la yamut tawakkal ala alhayy allazi la yamut da dogara ga Allah alhayy allazi la yamut saboda ka sifar alhayy ko da wani wani mahaluki ya yi tarayya da Allah a cikin sunan amma bai yi tarayya da Allah a cikin hakikanin musamman ba wato hakikanin ma'anar alhayat ba suna wannan za a iya tarayya a ce maka hayu a cewa a cewa Allah kuma hayu kai hayu ne kuma kana eh, yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy kaga ya sifanta makhluq da al-hayy amma al-hayat a matsayin ta sifa ta ubangiji ba dai take da al-hayat a matsayin ta sifa ta makhluqi ba wanda kashi yake da al-hayat al-kamila التامة التي لا يلحقها نقص من كل وجه يا حي يا قيوم القيوم شين الذي يقوم بذاته أي المستغني بذاته عن كل أحد وديك سيد ذات السا بايا دبقاتوا زوا دكا قومي دكا وانا أبو mahaluki yana da bukata amma ubangiji ta'ala ba shi da bukata a wurin kowa ba haka duk waɗannan kirari ne da yabo wani mutum ya yi wa Allah sannan sai ya faɗi bukatarsa inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar ina roƙonka aljanna ina neman kuma ka tsare ni daga wuta to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji shi ce wasu sahabbai kun san ko da wani abu wannan mutum ya roƙi Allah suka ce Allah wa rasuluhu a'lam wannan kalma Allahu wa rasuluhu a'lamu sahabbai suna faɗatta a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tare da su ya musu wata tambaya ya tambaye su ba su sani ba tabbas ya sani da bai sani ba zai tambaye su ba tunda har ya tambaye su ana masa wahayi a lokacin ya san abin da yake tambaye su ya yi musu tambaye ne da ja hankalinsu don haka sai su ce Allahu wa rasuluhu sai su da manzansa a lokacin ya musulmi amma bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yanzu ba za a yi ma tambaya muka ce Allahu wa rasuluhu wa alam dan da annabi sallallahu bai san zai ba a lokacin yana da rai ya tambayi sahabbansa ne akan abin da yake so ya ga musu kaga ya san shi sai ce Allahu wa rasuluhu wa alam amma bayan sa sai dai ka ce Allahu a'lam ba za ka ce yanzu a yi mata tambaya ba ce ka samu ka ce Allahu wa rasulu wa alam a'a sai ka ce Allahu alam Wani ita ce abin da ya kamata a fahimta ah, haka suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa ku ne mafi sani sai ya ce to wannan mutum da a bismillahi la'aba wallazi nafsi biyadihi sai da rantsuwa sai da rantsi ga wanda rai da ke hannunsa لقد دعا الله باسمه الأعظم وترواية باسمه العظيم wanda wannan yana nuna cewa a cikin sunayen Allah akwai al a cikin sunayen Allah akwai sunan da yafi kowanne mun taɓa yin sharhi dogo akan wannan kissa akan wannan batu wannan matsala, ta al-ismul a'zam suke cewa ba a cewa sunan Allah ya sunan Allah duk bai ɗaya ne wanda suke cewa a ba haka yi ana nufin ko akwai sunan da ya fi wani tun da annabi shi al'azam mai dogon bayani da ra'ayukan malamai akan wanne ne ma sunan Allah din al'azam kowa da abin da yake cewa ne al'azam cewa cikin darasin muna na ta'awud da ba so ubangiji ta'ala yana da sunan da yake al'azam shine mafi girma akwai kauli wajen arba'in kamar da shaukani yake faɗa wajen ta'ayyinin wanne ne su bismillah al'azam ibn hajar ya ce arjahu hamil an haifin isnad hadisin burai da ibn husayn al-aslami da za mu zo kansa ibn qayyim yana ya ranjaha ya rinjayar da kasancewar alhayyul qayyum su ne al-ismul azam domin yi wannan bayani da kuma hadisan da suke goya ma wannan kaulin baya a nan ma za mu ga a cikin wannan addu'ar akwai alhayu ya hayu ya qayyum ya shigo a cikin a cikin wannan a cikin wannan wannan hadisin hadisin buraida shine hadisin gaba wanda za mu karanta wanda yake cewa Allahumma inni as'aluka اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد wani hadisi ne tabbatacce uh, abu dawud nasa'i uh, abu dawud tirmidhi da ibn majah abu dawud tirmidhi da ibn majah sun rawaita hadisi da imam ahmad da abubakar ibn khuzaima na shagori da kuma alhakim an shagori da sun rawaita wani hadisi hadisi ne inganci kwarai da gaske da imam al-munziri a cikin at-targhib wa at-tarhib ya hikaito maganar